Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 4 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Yawan mutane da suka kamu da cutar COVID-19 na ci gaba da tada hankali da kuma haddasa mace-mace a faɗin duniya. wani likita kwararre dan kasar italiya da wani rukuni suna bin masu ciwon coronavirus a gida-gida suna duban su a matsayin ba da kulawan gaggawa irin na asibiti ta sai kuma kwamitin kasa da kasa na red cross wato icrc yana kira ga daukar matakan gaggawa wurin dakile yaduwar cutar coronavirus domin ceto rayuka da dama a kasar somaliya kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a najeriya yawan adadin masu dauke da cutar coronavirus ya karu zuwa 210 to ko jama'a sun gamsu da matakan da gwamnati take ɗauka bamu gamsu ba wato dalilin da cewa bamu gamsu ba dokokin bamu gamsu da saboda an ci a tsare iyakokin jiha-jiha akwai suna bin barauniyoyin hanyar suna shiga bayan wannan yadda kace abun yana ci gaba haka ne a jamhuriyar Nijar kuwa rundunar sojan kasar ce ta ce ta kashe wasu 'yan ta'adda da dama a gundumar abala da ke yankin tilaberi haka kuma za ku ji cewa najeriya za ta ƙara yawan adadin waɗanda take gwadawa kullum da ake zargin suna ɗauke da cutar covid-19 sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda babu yakubu makeri ke gabatarwa sai kuma rayu da kuma sauraro ku aiko mana ta hanyar imel amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. Yawan kamuwa da cutar COVID-19 na ci gaba da tada hankali da kuma haddasa mace-mace a fadin duniya. Mutane sama da miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar, kana wasu dubu sittin suka mutu. Ma'aikatan kiwon lafiya da gwamnatoci na ci gaba da shan gwagwarmaya a yaƙi da wannan cutar. amurka ita ce cibiyar cutar a fadin duniya inda mutane dubu biyu da da 278 suka kamu da cutar amma har yanzu gwamnati na sakwasakwa wurin daukar mataki na yaƙi da cutar na bai ɗaya a maimakon haka shugaban amurka donald trump ya faɗa wa jihohin ƙasar cewa su ne ke da alhakin neman hanyoyin da za su yaki da cutar wacce ta dabaibaye sashen lafiyar jama'a cibiyoyin yaki da bazuwa da dakile cururuta ta amurka sun ce mutane su sanya kyallayen rufe huska domin dakile yaduwar coronavirus bayan makonni da suka tabbatar wa jama'a cewa sanya abin rufe huskan ba shi da wani amfani sai dai trump ya ce shi ba zai rufe huskarsa ba kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce wasu kayan aiki da gwamnatin tarayya ta aike wasu jihohi a nan amurka an gaza amfani da su saboda dalilai da dama ciki har da rashin ingancin abin rufe huska da kuma na'urorin ba da iska da suka lalace wani kwararren likita ɗan ƙasar italiya da rukuninsa suna bin masu cutar coronavirus a gida-gida suna duban su a matsayin ba da kulawan gaggawa irin na asibiti daraktan hukumar jinyan kari a asibitin pacenza hospitalin da ke yankin emilia romanga akan iyakar yankin lombardi da cutar ta fi addaba a kasar italiya lungi kavana da wani ma'aikacin nes gabriel cremona sun garzaya suna taimakawa marasa lafiya a yaƙi da sabbin kamuwa da cutar covid-19 a farko-farkon barkewar cutar cavana yana ba da maganin antiviral hydrochloroquine ga marasa lafiya da suke samun sabbin alamomin cutar coronavirus cavana da rukunin ma'aikatansa sun yi jinyar sama da mutane 100 a gidajensu kano wani kaso kalilan a cikinsu ne aka shimfiɗe su a asibiti wurin kashi 90 cikin 100 na samun lafiya a wannan jinyar da ake yi musu a gidajensu. Kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross wato ICRC yana kira ga ɗaukar matakan gaggawa wurin dakile yaduwar cutar COVID-19 domin ceto rayuka a Somalia. Yana mai cewa ƙasar ta kai wani matsayi na tsaka mai wuya. A wata sanarwa a birnin Nairobi a ƙasar Kenya, ICRC ya bayyana matukar damuwa akan mummunan tasiri da ƙwayar cutar za ta iya yi akan unguwanni da daman can tashin hankali da yaƙi suka addabe su. inda mutane suka rasa su ake fama da yunwa da kuma barkewar cututtuka da dama kimanin ma'aikatan lafiya ɗari biyar da ma'aikatan sa kai ne ake horar da su yaƙi da alamomin covid-19 a cewar sanarwar ma'aikatan sa kan da na kwamitin red cross sun ƙara ƙaimi wurin kai ga gidaje dubu dubu da talatin wurin tattara bayanai da kuma ba da shawara akan dakile cutar covid-19 sun ba da muhimmanci ga yin amfani da sabulu da sinadarin chlorine a cikin wannan yanayi. Bugu da ƙari kwamitin Red Cross ICRC ya raba safar hannu da kayan tsafta da na'urori da kuma kayan asibiti a faɗin ƙasar. Kafin mu kawo ga sauran labaran da muke ɗauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. A Najeriya hukumar da ke saka ido wajen hana bazuwar cututtuka masu yaduwa a kasar NCDC ta sanar da sabon adadin masu dauke da cutar corona coronavirus ya zuwa 210 da kuma waɗanda suka mutu zuwa hudu. Abinda ma ta ce zai iya karuwa a kowane lokaci daga yanzu. Wakilinmu na Legas Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani. bayan karuwan waɗanda suka kamu da wannan cuta ya zuwa 210 ha kuma hukumar ta ce an samu ƙarin waɗanda suka rasu zuwa hudu daga biyu kenan tun farko a inda kuma aka sallame wasu mutane 25 daga cibiyar kula da masu ɗauke da wannan cuta da ke lagos sabbin alkalman dai sun fito ne daga lagos mai goma sha ɗaya sai abuja da edo masu uku uku sai oshin mai biyu sai kuma jihar ondo da ta samu ɗaya a karan farko yanzu dai da wannan sabon alkalman ya nuna cewa lokacin jihohin yammacin najeriya kama daga Legas da ogun da oyo da oshun da igiti da kuma ondo dukkaninsu sun samu masu ɗauki da wannan cuta ta covid-19 a cikin su kenan lamarin da ya sa gwamnonin su da ma tarayya ɗaukan matakan da suka kamata na hana zirga-zirga da kuma kafa cibiyoyin kula da masu cutuka a jihohinsu to ko 'yan najeriya na gamsuwa da matakan da gwamnatocin ke ɗauka ga da abin da wani dattijo mai suna malam sani ke cewa ba mu gamsu ba wato dalilin da cewa bamu gamsu ba dokokin ba gamsu da saboda an ci a tsare iyakokin jiha-jiha akwai suna bin barauniyoyin hanya suna shiga bayan wannan yadda ka ce abun yana ci gaba haka ne kuma mutane jihohinmu baki ɗaya najeriya an ƙosa a bar mutane su fita to wannan abin da zan yi kira ga hukumomin su daɗa kaimi ku yan jarida Allah saka muku da alheri rediyon ku inda yake yi wa mutane wa'azi a kan wannan abu mutane sun gagar fahimta gwamnati ta ƙara da ƙara kaimi faɗakar da mutane ba wa biya ta dukan mutane ba amma ga mutane a ba mu fili mu kowa ya fita to amma kuma abun gashi yana ci gaba yanzu haka ma dai kokarin da gwamnatin najeriya ke yi da dakile bazuwar wannan cuta ministan lafiyar najeriya dr sagi henare ya ce nan da yan kwanaki kaɗan likitocin ƙasar china tare da jami'an jinyar ƙasar za su sauka najeriya domin tallafawa da magunguna da kuma dabaru china dai ta kasance ƙasar da wannan cuta ta covid-19 ta samu asali kuma tuni ta kai ɗokin jami'an lafiya ko kayan aiki zuwa wasu ƙasashe da suka ci gaba na duniya irin su italiya da ma amurka yanzu haka dai adadin adadin waɗanda suka kamu da wannan cuta a duniya baki ɗaya haura miliyan guda inda a waje ɗaya kuma mahukunta da masana lafiya ke kira ga jama'a da su fara amfani da takunkumin kare baki da hanci bayan keɓewa da nesa-nesa da juna da tun farko ake gargaɗin mutane su domin hana bazuwa ko kamuwa da cutar ta coronavirus da ta gagari magani. Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya. A gaida gida Jibrin yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya. a ƙarshe dai balaguro mai nisa da jiragen yawon shakatawa guda biyu da suka huskanci barkewar covid-19 ya zo ƙarshe a florida jiragen zandam da rotterdam sun tsaya a tashar jirgin ruwa ta port everglades a ranar alhamis yayin da aka kai akalla fasinjoji goma sha uku da wani ma'aikacin jirgi guda zuwa asibitocin yankin domin yi musu jinyar coronavirus wasu fasinjoji da ma'aikatan da suke fama da kwayar cutar sun saura a cikin jiragen gwamnan jihar florida ron desantis bai so jiragen su tsaya a florida ba da farko yana tunanin tsayawar jiragen guda biyu masu fama da cutar ka iya dagula al'amura a jihar ta kudancin amurka a kokarin yaki da take yi na barkewar cutar coronavirus amma daga bisani ya canza matsayinsa A jiya Juma'a fasinjoji masu lafiya da waɗanda suka warke daga cutan sun fara fita cikin jirgin zuwa gidajensu. Fasinjoji da dama ne aka shirya za su bar jiragen a yau Asabar. daga ƙarshe shirin bada taimako na ƙasa da ƙasa na ƙasar china suna ɗaukaka darajar beijing ga ƙasashe mabukata a cewar wani mai fashin baki amma kuma shirin yana yada karya cewa amurka ce ta fara baza cutar yayin da take fakewa da cutar da ta yi tsamari a cikin gidanta china tana aika jiragen sama ciki da kayan kiwon lafiya zuwa spain italiya malaysia philippines har ma da amurka domin taimakawa wurin dakilewa da kuma jinyar coronavirus shirin taimakon na china a cewar mai fashin baki yana kara daukaka china a idon duniya ya ce kyakkyawan shirin diflomasiyyar china domin taimakawa jama'a musamman a kasashe masu tasowa da kuma waɗanda ci gabansu bai yi nisa ba zai baiwa china daman samun iko cikin sauki ko da yake mai sharhin ya yi kashedi cewa taimakon na china wata farfaganda ne na kauda sukar lamiri cewa barkewar cutar a duniya wani koma baya ne da gwamnati mai ikon kama karya ta riga ta shawo kanta makonni da suka wuce yanzu tana kuma tura likitoci da kuma masu injinin gwamnati lamarin da ke haifar da barazana a yaƙi da ake yi da cutar coronavirus a duniya. madalla a gaida baba yakub makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu a najeriya gwamnatin tarayyar kasar ta sanar da shirin ƙara adadin mutanen da take yi ma gwajin annobar cutar coronavirus daga 500 zuwa 1,500 a kowace rana shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa dr cike hekwezu ne ya bayyana haka a lokacin da yake gabatar da jawabi ga taron manema labarai da ake gudanarwa a abuja ga rahoton da wakiliyarmu Magina dauda ta aiko mana Shugaban hukumar kula da cututtuka masu yaduwa Dr. Chike Ihekwazu ya ce a makon da ya gabata mutane 500 ne kawai ake iya yi ma gwaji a duk rana amma zuwa wannan mako mai karewa sun ƙara adadin zuwa dubu ɗaya a duk rana kuma suna fatan kaiwa dubu ɗaya da ɗari biyar a wannan mako mai kamawa inda ya ƙara da cewa. A lot of work happening in the background to increase our testing capacity, but we need patience. We need the patience of Nigerians to walk through this in order to do it safely. Iyeku Yazu ya ce, Muna ta ƙoƙari wajen gudanar da wannan aiki na gwaji da kuma ba masu ɗauke da cutar kulawa daidai gwargwado, amma muna neman goyon bayan 'yan ƙasa tare da roƙon su nuna haƙuri da juriya. We must work together at the moment to do everything possible to either stop the outbreak or mitigate its impact as much as possible. It's also in the best interest of every Nigerian and every citizen of the world. Iyeku Yazu ya ce dole ne mu haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen rage yaɗuwar cutar a ƙasar baki ɗaya. Amma fa sai mun haɗa kai wanda daga baya zai zama mana alheri idan mun kawar da cutar a wannan ƙasa tamu. An gudanar da wannan taron ne tare da haɗin gwiwar kwamitin shugaban ƙasa da ke yaƙi da yaɗuwar cutar coronavirus a ƙarƙashin jagorancin sakataren gwamnatin Najeriya Boss Gidan Mustapha wanda ya mana ƙarin haske yana cewa. Sashen duniya sun kamu da wannan cuta ba cutar Najeriya ba ne kun tabbatar akan cewa an kawo mana ne amma ya kamata kuma mu tashi haikan a matsayin mu na 'yan kasa mu daura damara mu tabbatar mun yi yaki da wannan cutar mu samu nasara kuma akan sa kamar yadda muka samu nasara akan waɗansu cututtuka wanda suka shigo wannan kasan wanda ba mu muka muka kikkira su ba A lokacin da yake gabatar da ra'ayinsa game da matakin da aka ɗauka, likitan magani Ahmed Alkali ya ce ya yaba da ƙoƙarin da aka yi. Matakan da ƙasar nan Najeriya ta ɗauka abin alfahari ne kuma kamata yi a yaba mata, a yaba manyan masu faɗa aji. Babban abin alfahari da godiya shine irin yadda 'yan Najeriya suka amsa kiran shugabanni nasu. Wannan lockdown quarantine ko zaman kakani kayi da aka umarci 'yan Najeriya gabi da kulle masallace da majami'o'i da kuma nisantar juna wajen mu'amala. Ba karamin tasiri suka yi ba wajen tsaye da wannan cuta irin gudunmawar da gwamnatoci wato na tarayya da jiha da kuma hamshakan 'yan kasuwanmu da philanthropist ɗinmu suka bayar ba karamar rawa suka taka ba wajen takale wannan cuta bugu da ƙari lahiran 'yan najeriya da ke gida kowa na mika gudunmuwarsa wajen yin addu'o'i wa allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen wannan annoba karamin ministan kiwon lafiya olodun bema mora ya bayyana cewa gwamnatin najeriya na kashe kimanin naira dubu goma wajen gudanar da gwajin coronavirus ta hanyar amfani da tsarin hukumar kiwon lafiya ta duniya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda daga najeriya bari mu leƙa jamhuriyar niger dakarun tsaron ƙasar sun hallaka gwamman 'yan ta'adda da suka kai hari a wani ƙauyen gunduma a bala ta yankin tilabere iyaka da ƙasar mali lamarin da tuni ya fara samar da nutsuwa a wajen mazauna karkara da a baya cikin zaman a sanadiyar aika-aikar 'yan bindiga ga wakilin musulmi muni barma da ƙarin bayani tun a yammacin alhamis din da ta gabata ne aka kai wannan hari amma kuma sai a yammacin jiya juma'a ne ma'aikatar tsaron ƙasar nijar ta bayar da haske a game da zahirin abubuwan da suka faru a ƙauyen na tamalolo da ke gundumar abala a yankin tilaberi sanarwar da ministan tsaro farfesa isu katambe ya saka wa hannu na cewa jami'an tsaron kasar da ke aikin sintiri a kewayen ƙauyen tamalolo sun kafsa da wasu 'yan ta'adda cike da motoci wasu kuma akan baburan da yawansu ya haura hamsin bayan da aka ɗauki lokaci ana ɓarin wuta askarawan Nijar sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda 63 tare da karɓe goman babura da makamai da dama sai dai sojan Nijar hudu sun rasu yayin da wasu sha tara suka ji rauni in ji sanarwar gwamnatin malaman wani jami'in kwafutuka ne a gundumar abala jiya wajen bayan la'asar mu labarin aka kai hari wajen tamalolo to da aka kai wannan harin wajen da zai muka fara saka sun go aka ce an kashe wani soja uku yau da sayan nan a ƙarshe aka ce hudu aka kashe amma duk waɗanda suka zo an watattake su ko guda bai sarwa ba dama na taɓa jini dama wanke hula bai kai ruwa rijiya ba don mabazam na wajen da aka tambaya suka ce gaskiya lalle ayyukan amma waɗanda suka zo suka kahari ba su kai labari ba a ci gaba da wanda aka fara nan nan zuwa gaba kakin dama na da mutane su samu hankalinsu ya dawo yanayinsu koma gare su a samu a noma. Sanarwar gwamnatin ta ci gaba da cewa an barbaza jami'an tsaro da nufin cafko ragowar 'yan ta'addan da suka tsere wa lugudan wutar da suka sha a ƙauyen na Tamalalau. Daga farkon shekarar 2020 kawo yau, al'amuran tsaro sun fara daidaituwa a gundumar Abala a cewar mazaunan wannan karkara wacce a can baya 'yan ta'adda ke sheke ayarsu. wurin ma a kan bisa kan kwanakin baya wani hankalin mu ya kwanta. na bayan bugun nan na inatis da na shinugu da lalle hankalin mu ya tashi kwarai amma sun aka kawo sojawa wannan bai yarin da yan gasi da annana yanzu mun yi cikin ƙauka inda za a zako a ce ko sun zaka sun zaka sun ka hari cikin gari ko sun amshi wani lamfo ko jangali wannan duka ta kare kai yanzu gwamnati hankalin mutane alhamdulillah suna cikin dare da rana cikin dazukan nan Waɗannan nasarori da sojan Nijar ke samu da haɗin gwiwar su na rundunar haɗin gwiwar Jason Sahel da abokan hulɗarsu na Amurka da Faransa waɗanda ake dangantawa da wasu sabbin dabarun yaƙi kan iyakokin ƙasashen Mali, Nijar da Burkina Faso na zuwa ne a wani lokacin da dakarun tsaron ƙasar Chadi suka yi nasarar kakkaɓe mayakan Boko Haram masu tarin yawa a yayin farmakin da shugaba Idris debi da kansa ke jagoranta a kewayen tafkin Chadi a matsayin wani matakin shan fansa sakamakon sakamakon kisan wasu dakarun cadin kimanin 98 a ƙarshen watan jiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a cikin wannan lokaci hukumomin kasashe masu tasowa na ɗaukar matakan dakile yaduwar cutar coronavirus a cikin kasashensu irin waɗannan matakan kan shafi abubuwa da dama na rayuwar yau da kullum ciki har da harkokin sufuri isa ali shine shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan kiyaye hatsira a birnin accra ta vald ya bayyana mana yadda matakan dakile yaduwar cutar coronavirus ya shafi harkokin sufuri a ghana ga jawabin nashi gaskiya yanzu motoci ba su tafiya kamar yadda sun ka saba don mun ka duba gabanin wanga ciwo ta taso motoci akwai taxi kenan motocin da ke dokan fasinjoji biyar yanzu haka an rage mutanen da sun ke doka suna dokan uku zuwa fudu so shi wasu na an rage mutane biyu dai zuwa daya zuwa biyu saboda a samu su nisa da nuna saboda dokan da sai mu ce majalisar dunkin duniya da wanda ke kula da shanin lafiya kuma da kuma kuma da suke duban shanin lafiyar yadda sun kafa di kenan sannan muka duba kuma eh, manyan motocin da muke ce musu kamar trotro kenan su ma wani lokaci suna dokan mutane hudu mutane uku akan kujera daya yanzu haka sai mu ce yanzu an rage yanzu kujeran da zai duki mutane uku yanzu an shi mutane biyu saboda a samu fili sakan su nisanta da juna akwai wani dokan da kuma gwamnati ta aje shine waɗanda ke tuka eh, baburu kenan ko mm, moto eh, eh, moto haka ko kuma dokan da kuma an ka kawo musu ne shine yanzu da dokan ta zo tauran atani zuwa yau ba a yadda mutane biyu na kan baburu guda wannan kuma an hana in dai za ka hau baburu ya yi kamar mutu kai kade ne kaga wannan kuma sai ya hana muna ba mu samu matsala kan irin eh, hasari da yan baburu ba amma yanzu sa mu ce kasuwancin motoci yanzu ta sauka saboda jama'a da dama yanzu kowa na gida ne kamar yadda an ka ce wai stay home ke na lockdown da turawa ke fajiwa yanzu ya bari gaskiya ba su samu fasinjoji da dama saboda shi yau ma akwai wani dan wanda ya kira na ya ce gaskiya aikin su ya bata na ce me yasa sabo yanzu gaskiya ko sun fita ba su samun fasinjoji saboda kowa na gidan shi ba wanda ke fita kaga saboda yadda za a yi dai a magance shanin ciwo saboda shi mun ce dai tun lokacin da sai mu ce tun ra'atanin kenan da an ka soma wannan lockdown kowa ya zauna gida a mu dai samu wani labarin wani hasarin da an kai ba saboda an ka duba wannan manya-manyan unguwanni sai mu ce motoci ma ba su kan titi kuma akwai shirin da kuma gwamnati ta ajiye kaga an ajiye sai mu ce eh, yan sanda kuma ke na su da sojoji ke kiyayewa kowane titi ne mu ce wani janshi zuwa wani janshi da sai ka gan kamar yan sanda kuma na wurin suna kiyayewa suna make sure kama at least eh, motoci wanda za a doki cikin mota ma sai ya yi kama maybe kai mai aikin gwamnati ne ko masu aikin abinci ko masu aikin kasuwa in ba ka cikin wadanda mutane gaskiya ba za su yarda ka wuce ba sai a bar ka koma gida don gwamnati ta zo da doka cewa kamar waɗanda an ka ba su hanya su iya su fita shine waɗanda ma'aikatan gwamnati To Malam Isa kamar yadda wannan lokacin aka karfafa matakan tsaro wanda yake ana kula da harkokin motoci. Shin a matsayinka na mai fafutukan ganin an rage yawan hatsara za ka iya bada shawara cewa wannan abu ne da ya kamata a ci gaba da haka ko kuma a idan aka samu matsala aka samu daidaituwan wannan al'amari na coronavirus a kuma sassauta wannan matakan da aka ɗauka. Gaskiya za mu samu ci gaba. In dai gaskiya cikin wasu sai mu ce shirin da an ka ajiye. in dai an iya a saya kan wannan shiri gaskiya zai mana dadi na farko kaga gabanin ma zuwan corona ya zo motocin da ke doka kan kujera uku wani lokaci shekaru sai mu ce ashirin sama goma sha biyar zuwa ashirin gaskiya suna dokan jama'a hudu ne kowane kujera na dokan fasinjojin mu ce hudu eh irin motocin haya sannan kenan eh shi kenan suna dokan hudu ne gaskiya da an kai magana an kai magana an ka shiga an ka duba sai an ka sake doka sai sun ka zo suna dokan mutane uku to amma an ka duba kuma yanzu haka an bar suna dokan biyu kaga muna neman lafiyan jikinmu kuma da tsafta gaskiya in dai an iya a saya kan haka gaskiya zai mana daɗi saboda kaga in ka shiga cikin mota sai ka ga kamar mutane sun mandu da juna ka gane so mu dai dadin mu ne a ce wai yanzu kujeran da ke dokan uku dai an doki biyu gaskiya mana daɗi sa'annan kuma su eh, eh, motocin da kuma ke dokan biyar taxi su kuma in su ma an yi a basu aka nan hutu gaskiya zai mana daɗi don ka duba yau shi ciwon corona da ya zo ga sai mu ci Allah da ya kiyaye amma kuma ya farkar da mu kan ababai da dama. To bari mu ja maka burki a nan mu ci gaba da hira a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi za Ali shugaban kungiyar VAL mai fafutukan kiyaye hatsara a birnin Accra da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailo Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Madalla a gaida Baba Yakubu Makeri yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usaina Alhaji Umar Foreba gashi wata ce salam biyoyi Hausa warkewa daga kamuwar cutar coronavirus da mutum sha ɗaya suka yi a Najeriya abin farin ciki ne kwarai da gaske. Allah ka ƙara mana lafiya da zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Salamatu Haruna da Abba da Aisha matar Baffa Haruna Bajoga suka ce muna kira ga mahukuntan Najeriya da su dinga mai da hankalinsu a sansanonin 'yan gudun hijira na arewa maso gabashin ƙasar domin 'yan uwanmu mata da ƙananan yara marasa galihu suna buƙatar agaji ta ɓangarori daban-daban Sako daga Isa Lawal magajin garin girgir jihar Yoban Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa a gaskiya abin kunya ne da takaici yadda 'yan Najeriya musamman waɗanda ke yankin tafkin Chadi suke nuna amincewa da yarda da sojojin Chadi maimakon sojojin Najeriya wajen yaƙi da Boko Haram. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria ta ce, ina kira ga mai girma gwamna Yahaya Bello na jihar Kogi da ya tabbatar da an yi wa matar nan da wani kwamishinan jihar ya wulakanta ta har ma ta ce ya yi mata fyaɗe. Adalci bisa rashin mutunci da wannan kwamishina ya nuna mata. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce Assalamu alaikum biyoyin Hausa. muna mika sakon jaje da alhini ga al'ummar garin gangara da ke jihar sokoto bisa ga harin ta'addanci da wasu 'yan bindiga suka kai masu inda suka kashe sama da mutane 25 muna addu'a allah ya jikan waɗanda suka mutu waɗanda suka jikata allah ya ba su lafiya da fatan allah ya kawo mana zaman lafiya a najeriya da ma duniya baki ɗaya amin Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga hafiz Balaraba Gusau, inda ya ce to mu dai a namu yankin daga jihar Zamfara babu makawa har yanzu sai gwamnati ta ƙara ƙaimi wajen ɗaukan matakan hana shigowa cikin jihar musamman manyan motoci da ke fitowa da kaya daga jihar Legas domin cikin kamfanonin jihar suke fitowa ya kamata jihohin zamfara da sokoto da kyabbu su ɗau mataki daga waɗannan motocin. Kafin mu je ga labarai a takaice ga wannan saƙo. yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. yawan kamuwa da cutar covid-19 na ci gaba da tada hankali da kuma haddasa mace-mace a fadin duniya mutane sama da miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar kana wasu dubu sittin suka mutu ma'aikatan kiwon lafiya da gwamnatoci na ci gaba da shan gwagwarmaya a yaƙi da wannan cutar amurka ita ce cibiyar cutar a fadin duniya inda mutane dubu dubu biyu da da saba'in takwas suka kamu da cutar amma har yanzu gwamnati na sakwa-sakwa wurin ɗaukar mataki na yaƙi da cutar na bai ɗaya Kwamitin ƙasa da ƙasa na Red Cross wato ICRC yana kira ga ɗaukar matakan gaggawa wurin daƙile yaduwar cutar COVID-19 domin ceto rayuka a Somalia. Yana mai cewa ƙasar ta kai wani matsayi na tsaka mai wuya. A wata sanarwa a birnin Nairobi a ƙasar Kenya, ICRC ya bayyana matukar damuwa akan mummunan tasiri da ƙwayar cutar za ta iya yi akan unguwanni da daman can tashin hankali da yaƙi suka addabe su. inda mutane suka rasa su ake fama da yunwa da kuma barkewar cututtuka da dama kimanin ma'aikatan lafiya biyar da ma'aikatan sa kai ne ake horar da su yaki da alamomin covid-19 a cewar sanarwar masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin kafin mu sallama da ku muna mika sakon ta'aziyya ga iyalai da yan uwa da ma al'ummar jihar Kano bisa rasuwar Dr. Habibu Gwarzo wanda tuni aka yi jana'izarsa yau a gidansa da ke Hotoro jihar Kano Najeriya Allah ya ji kansa da rahama amin. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Hailu Hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha a cikin shirin mu na dare. Afrique, dites-le à un ami.